Makasudin wannan zanga-zanga rashin gamsuwan kungiyar kwargo ta NLC a ƙarƙashin shugabancin Comrade Ayuba Wabba da cin hanci da rashawa. Idan baka manta ba ran Alhamis tara ga watan Fabrairu jim kaɗan da aka rantsar da gwamnatin shugaba Buhari mun yi gangamin irin wannan na gwada rashin gamsuwanmu da cin hanci da rashawa da kuma kira ga gwamnati ta tabbatar da cewa an hukunta duwan da aka samu hannunsa a cikin cin hanci da rashawa ranar alhamis wato wannan satin kenan ƙungiyar kwadugo ta ga ya dace ta sake yin irin wannan zanga-zanga domin ita sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa in kana yi a wannan bangare sai ka ga wasu suna kokarin maka zagon ƙasa saboda haka shine ƙungiyar kwadugo ta ga ya dace mu kira ga shugaban ƙasa Eh, jami'o'in gwamnati da suke da hakkin tabbatar da cewa an yaƙi cin hanci da rashawa a Najeriya sun yi hoɓɓasa sai idan an yaƙi cin hanci da rashawa shine za mu sami shugabanci ingantacciya ko da tattalin arzikin Najeriya ya tabarbare cin hanci da rashawa yana cikin abubuwan da ya sa tattalin arzikin mu ya tabarbare. ko su kungiyoyi da suke zanga-zanga kafin wannan waɗanda ke nuna adawa da gwamnati har ma da janye zanga-zanga da mawaƙin nan tufe sai eh, duk da kama mabiya na wannan zanga-zangar ba shin za ku ɗora daga nan ne wace dangantaka ce tsakanin ku da waɗancan ƙungiyoyi? babu da wata dangantaka da ƙungiyoyin da ka ambata amma a matsayin mu na ƙungiyar kwadago kuma a matsayin ɗan ƙasa kowane ɗan ƙasa yana da yanki ya bayyana rashin gamsuwarsa da wani abun da gwamnati ke yi da bai gamsu da ita ba. Saboda haka wannan ya nuna nlc kungiyar kwadugo guba ta gamsu da yadda gwamnati ke tafiya ba kenan. a tabbas cin hanci da rashawa ita ce matsalar da take ta jawo ta tabarbarewar tattalin arzikin najeriya muna so muyi amfani da wannan dama ne mu yi zanga-zanga mu jawo hankulan gwamnati da kuma ma'aikatun gwamnati da suke da hakkin tabbatar da cewa sun yaƙi cin hanci da rashawa don su kara zage dantse. Ya wannan zanga-zangar za ta kasance ta ranar Alhamis ɗin Za mu yi dafifi a Unity Fountain. Shugaban ƙungiyar kwadugo na NLC da TUC za su jagoranci ma'aikata da talakawan Najeriya ga baki ɗaya. Za mu tafi EFCC kenan da kuma majalisar tarayya mu ba su takardan rashin gamsuwanmu da yadda ake yaƙi da cin hanci da rashin a Najeriya. Nuturu ko da wancan fa zanga-zanga da kuke da ta shafi ƙarin farashin man fetur, ko ku samu goyon baya da ya kamata ba daga wajen jama'a. Za ka iya cewa ba mu samu goyon baya ba kuma zan iya ce ma mun samu goyon baya domin tarihi bayan shekara da shekaru zai nuna cewa a wani lokaci a Najeriya an yi ƙarin man fetur. kuma kungiyar kwadago ta nlc ta fito ta ce wannan karin man fetur zai jawo hawan farashin kayayyaki a kasuwa zai jawo talaka shiga hali kakani kayi yau an waye gari abinda muka faɗa gashi nan talakawa suna cikin halin kunci